har da haɗe rai don baya son a raina shi ya fara yi wa Dr. Zaid bayanin abin da ke damunsa. Shiru Dr. Zaid ya yi, yana sauraron duk abin da yake faɗa har ya gama bai ce ufan ba. Sauke ajiyar zuciya yana gyara tsayuwar glas ɗinsa kafin ya fara magana a natse. Ya ce na fahimci wannan rashin lafiyar taka ba ta hospital ba ce Prince. Ya tsina fuska ya rima Yasir ya yana ɗaure fuska ya ce ban gane ba. Dr. Zaid ya ce ya fi kama da aikin sihir. Waro ido ya rima Yasir yi Dr. Zaid ya gida kai a natse. kafin ya ce zan baka wani maganin ka rinka amfani da shi wanda da shi nake zuwa tun daga Pakistan normal kayan itatuwa ne da zaka yi using da shi insha Allah in dai matsalar rashin kusantar iyali ne zaka samu waraka bi Allah ta'ala haka dai Dr. Zaid ya rinka yi wa Yarima Yasir bayani a nitse har ya gama sannan ya ce ya dawo zuwa gobe ya karba yanzu wasu patient din zai duba ko kuma ya bashi address ɗinsa zai aiko masa Yarima Yasir duk da shi irin mutanen nan ne wanda ba su cika yadda da irin maganganun nan ba, amma dai yanzu kam ya gamsu da bayanin Dr. Zaid. dan haka ya ce zai dawo zuwa goben kawai ya karba, Daga haka dai suka yi sallama da juna. Bafade Musa na tsaye a bakin motar yana jiran sa yana hango fitowarsa. Ya yi saurin buɗe masa kofa. Yana shigewa kafin suka kafin suka bar hospital ɗin gabaki ɗaya. Allah sarki can ko kasar Switzerland. Tunda Bilkisu ka fara karatu take bada himma sosai akan abin da ake koyar musu. da ke ba wani aikin wahala take yi yanzu ba hakan ya bata damar sakewa sosai ta yi karatunta a natse ko a gida bata da abin yi sama da karatu har cewa ake ta huta sai dai ta yi murmushi kawai amma a ranta ji take kamar ma ba karatun take yi ba anti zinat ta sanya ta a islamiyya school din da su medal suke yi abin ya yi wa bilkis daɗi kwarai dama za a samu islamic school a irin wannan wajen Ba ta taɓa tsammanin hakan ba sam kwankwasa ta ji an buga kwankwan ta ji an buga gaban dix ɗinta dagowa ta yi a nitse tana kallon mai buga mata Dix ɗin fuskar ta a daure ta ce hey beautiful harara ta zabga mata tana dauke kanta ba tare da ta yi ba tare da ta masa magana ba kawai ta maida hankalinta kan facebook ɗin da take gani dan sauran yaro kenan Ewin tun ranar farko da Bilkis ta zo class din su yake kokarin shige mata amma sam bai samu fuska daga gare ta ba yaro ne mai kyau wanda yake ji da tashin girma saboda a lokacin bai wuce shekaru 18 ba masu irin shekarunsa ba su da yawa a class din dan yawancinsu 16 17 ne ko 15 saboda shigar su school din da wuri matan ajin suna cousin dinsa domin gaye ne gaye din yana da kyau masha Allah sai dai bai taba bin wata wata yana magana sai dai bai taba bin wata yana magana a dauke masa kai ba tamkar Bilkis dan su babu ruwan su yara ma sai kaga suna hira yara ma sai kaga suna irin wannan abubuwan Minal ce ta karaso wajen shigowar wajen shigowar ta kenan dama ta fita ne Ivan ta kira sunansa a natse Yes our friend murmushi tai tana zama kusa da su tace me kake yi anan Ivan ya dan kwabe fuska yana mata nuni da Bilkis wacce tunda ta maida kanta kasa bata dago ba ya mata alamar ta taya shi yi mata magana dan murmushi Minal tai ta lura tunda Bilkis din ta zo school din su bata kula mate din su maza matan ma ba sosai take cika yi musu magana ba idan kaga tana magana sosai to da minal din ne okay ta bashi amsa da hakan thank you dear zan jira ki ya furta hakan shi ma alright minal ta saki ta sake fadar haka tana matsawa kusa da Bilkis shi kuwa ya bar wajen Bilkis Minal ta kira sunanta a hankali dagowa Bilkis ta yi a natse tana kallanta ta ce na'am Bilkis me ya baki son yi wa magana dan waro ido Bilkis ta yi ta ce akwai matsala ne Girgiza kai Minal ta yi kafin ta ce, "Ina nufin me yasa ba kya son gaisawa da sauran classmate mu maza? Kada ki manta fa, su ɗin ma friend ɗinmu ne, so it normal dan an yi mu'amala da su." Hmm. Bilkis ta saki ajiyar zuciya a hankali kafin ta ce Minal kenan. Ni har yanzu ban sake da kowa ba a nan wajen bayan ke. Kuma rayuwata a haka ta fi man daɗi fiye da a ce na zo ina kula su. Shishigin su yayi yawa, shi kuma wannan wa ma yake da suna? Even Minal ta furta hakan. Ya. Shi mai tsitsin yaron nan ya takura min da yawa. Ki faɗa masa bana san damuwa. Yar dariya Minal ta yi kafin ta ce, "He is 18 fa." Haba Bilkis, bari na faɗa miki gaskiya. Even bai taɓa zuwa yana bin mace haka ba. Tun zuwansa school ɗin nan sai a ki. Bayan haka ma a yadda na lura, wallahi he is loving you. What? Bilkis ta furta hakan a razane tana zaro ido. Yes, me a ciki? ba wani love bane na wanda zai lending to marriage it just for a well ku yi friendship kawai girgiza kai Bilkis ta yi wato ita seminal ba za ta gane ba ne ba ta da masaniyar ita Bilkis ɗin a daure take da igiyoyin auren Yarima Yasir a kanta auren da babu wanda ya sani sai su biyu sai kuma mutanen ƙauyen su ji take kamar ya barta da kamar ya barta da kaya ne mai nauyi wanda babu sakewa a ciki ta so ya sauke mata tun farko amma yaki ko da yake duk da ba shi ne nan ya biya mata school ba to amma duk ranar da ta gama school ɗinta sai ya bata takardar ta, dan ba za ta lamunci tafiya da nauyin da bashi da madafa ba Bilkis Nal ta katse mata tunani da take dan murmushi ta yi mata kawai tana mikiwa tsaye ta wuta tara takardunta tana kallon agogo ta ce direba yana jiran mu a waje Minal ta san za a rana ai abu ne mai wahala Bilkis ta yadda da wannan mutum haka dai ita ma ta bi ta kawai suka nufi wajen direba don komawa gida Allah sarki can ko kasar London. Yarima Yasir sai da yayi kwana bakwai yana amfani da wannan maganin da Dr. Zaid ya bashi ba tare da ya tsallake lokaci ɗaya ba. Dama a ka'idar maganin kwana bakwai ne. Duk yanda ya kai da jin sha'awa, dannewa kawai yake yana basarwa burin sai samu sauki kawai. Cikin ikon Allah yau kwana ta takwas a yau kuma yake son gwada sa'arsa. Yana son ya gwada wa Safina shi din cikakken namiji ne so yake ya kauda wannan tunanin rashin mazantakarsa a ranta kuma yana ganin akwai cutarwa a ce yana zaune da mace sai dai kallo kawai ba wani abu ba a bangaren safina bata san da shirin yarima yasir ba kwana biyu duk ya dauke mata wuta da ke tana yawan fita zuwa school shi yasa duk basu damu ba kuma tana samun mai ɗebe mata kewa a waje duk mazan da suke mu'amala akwai mazan da take mu'amala da su bayan kabir kamar koyaushe ta kwanto jikinsa akan gadon da yake tana ɗan shafa shi duk da ba sa komai amma a koda yaushe cikin zumudinsa take ga bisa mamakin ta yau sai ta ga yana maida mata martani sabanin baya da sai dai ta yi ta gama wani lokacin ma janye sa yake ba tare da ya kula ta ba nan ya fara wasa da ita lokacin kwarewa da salansa da ya saba na bariki wa 'yan mata gaban safina ne ya faɗi ras lokaci guda bayan ta tana cewar ita din fa ba vajin bace kuma ba ta yi wani shirin komai na sa ba dan ba ta yi zaton zai zo mata a wannan lokacin ba ta ki hankalinta ya fara tashi tunda ta fahimci lallai Yarima sau yake ya kai game da madakata ita kuma yanda kasar san rijiya haka take a wangale yau ba wani dan gyara bare dan matsin nan to abin ka da ko jimawa ba a yi ba da yin amfani da ita duk an suɗe komai kokarin jinya jikinta ta fara yi a tsorace amma ina yarima yasir ya yi mata riko mai kyau yana saita hanya a nitse zai yi sunna ras ras ras safina ta ji kirjinta na dukan uku uku tsananin tashin hankali bayyane akan fuskarta ita kan bata san wace ce ita kan bata san wace irin amsa za ta ba wa Yarima Yasir ba a daidai lokacin da ya gano cewar ita din ba budurwa bace ba duk da shaukin da Yarima Yasir yake ciki hakan bai hana shi tsayawa cak ba haɗi da jinya jikinsa da sauri akan Safina yana binta da kallon tuhuma Safina na jinya jinya jikinsa ta kasa hada ido da shi kirjinta banda bugawa ba abin da yake fuskarsa a daure yace a ina kika zubar min da mutuncin ki shiru Safina tayi bata iya yin magana ba rai ce daka mata tsawa yace dama duk yanda kike baki da kamun kai fashewa da kuka tai tana kamo kafarsa ya janye da sauri cikin kuka tace dan Allah kai hakuri ka ji me zance jiya ransa ya sake baci cikin haushin cikin kaushin murya ya ce get out Safina ta sake fashewa da kuka tana jin zuciya tace fya fyaɗe aka mun ta ida maganar a rarrabe wani irin takaici ne ya tokare wuyan Yarima Yasir kai tsaye ya karyata abin da tace ko ci gaba da sauraron ta bai yi ba kawai ya sake daka mata tsawar da tafi ta farko karfi yace ai sai get out ba shiri safina ta sako daga kan gadan tana yin waje da sauri yarima ya ya ja tsaki mai karfi yana miƙewa daga kan gadon nasa kawai ya shige cikin bedroom ruwa ya sakarwa kansa yana limshe ido har yanzu zuciyarsa zafi kawai take yana jin takaicin auren safina washe garin ranar da wuri ya fice daga gidan don zuwa sabon wajen aikinsa da yake yi yanzu safina bata fito ba sai da ta tabbatar ya tafi tun daren jiya ta kasa sukuni ta ma rasa inda za ta sa kanta ta ji daɗi ba ta san kuma me zai biyo baya ba idan suka sake haɗuwa yanar ranar dai ba ta je school ba tana zaune tana tunanin abin da zai zame mata mafita ko da yarima yasir ya dawo bai kalli inda take ba bare ta sa ran yi mata magana sai can bayan sallar isha'i ta turo kofarsa a hankali tana raba tana raba bango yarima yasir na tsakiyar gadansa yana aiki a ciki ya ji alamun shigowarta sake daura fuska yayi sosai safina ta karasa shigowa ciki tana dukawa har kasa kan gwiwowinta ta ce don Allah ka yafe min prince idan dutse na magana to kuwa yarima yasir yayi haka ya share safina ita ko bata yi kasa a gwiwa ba ta ce tsautsayi ne kuma enough ya furta hakan da kaushi yana bata rai sosai yace ce ba na son jin wasu kalamai na karya daga gare ki ki fice min daga daki safina Safina fa ta ga da gaske Rima Yasir ya canza, kuma ga dukkanin alamu idan bata yi da gaske ba, za ta kwana ciki. Akan yasa ta fashe masa da kuka. Tana kama kafarsa, ta ce ka dubi girman Allah Prince, ka yafe min. Idan baka rufa min asiri ba, wa zai rufa min? Janya kafarsa yayi fuskarsa a daure, ya ce fita. Za ta yi magana ya daga mata hannu alamar baya son jin komai kuma. Haka Safina ta miƙe jiki a sabule, ta bar masa falon tana goge hawaye. Yarima Yasir ya ja tsaki mai ciwo yana jin wani irin ɗaci a ransa. A duk sanda ya tuna wajen nan, sai zuciyarsa ta yi baki. Ya ma za a iya kasance shine na biyu. Ai duk abin, ai duk abin da bai zama shine na farko ba, to kuwa ai banza ne. Cikin kwana biyun da suka yi baya tsakanin Yarima Yasir da Safina kam, zaman doya da manja ake. Kowa harkar gabansa yake. Har dai shi ya fita ta gabaki ɗaya, kuma tun daga wannan rana kusan 4 month kenan Yarima Yasir bai kara neman kwanciya da wata diya mace ba. Hasali ma masu kawo masa haran nan sa yake ji haka zalika a duk sanda ya tuna mu'amalarsa ta baya sai ya ji wani irin takaici ya kama shi. Ya rasa me ya gani akan matan titin nan yake biye su. Duk da shi din yana ɗaya daga cikin maza masu karfin sha'awa, amma hakan bai taɓa jin a ransa zai kara aikata zina ba. Safina tun tana ganin abin baya damunta har daga ƙarshe ta fahimci kullun kara gaba yake. Yarima baya yin ta ita ita aikinsa kawai yake baya kula kowa ya kara zama miskilin gaske ba shiri ta sake kiran mom ɗinta tana sanar da ita abin da ake ciki mom hankalinta ya tashi tuni ta kara komawa inda ta saba zuwa aka yi mata aiki akan matsalar da ake samu yarima yasir bai cika yin azakar ba yana sallolin sa biyar amma sauran addu'o'in na yi masa wahala shi yasa nan da nan asiri ke kama shi domin kuwa ko yanzu da suka kara yi masa wani shine ma yake dan dagawa Safina kafa amma fa ba kamar yadda suke so ba after four years bayan shekara hudu abubuwa da dama sun faru ciki har da kammala makarantar su Bilkis inda suka jona university Bilkis bangaren medicine ta dauka yayin da Milal ke bangaren computer science abin nasu gwanin kyau da ban sha'awa system ce a gabanta tana latsawa a hankali aiki take a ciki tana assignment din abin da aka basu gabaki da hankalinta yayi kan abin sosai gabanta takardu ne da pin tana yi tana rubutu sama-sama take cije lips kaɗan tana ɓata rai dr b wata budurwar yarinya ta kira ta kira ta a zaunan da take sake kiran nata ta yi dan da alama ba ta ji na farkon ba a ƙarshe sai a ƙarshe dai sai aka kira suna aka kira na uku wacce ke amfani da system din ta ɗago tana zame glass din idanta tana murmushi ta ce har kin shirya dan hararar ta yi ta ce wallahi akan karatu ne ma kike kokarin komawa kurma Bilkis dan waro ido Bilkis tayi tana ture system din gaban nata tace to kawata yau ma kin kira ni sau goma ban amsa ba ko Minal na zama a gefanta tace yafi goma wannan sai dai dubu yar dariya Bilkis tayi tace sorry please Minal tace dan Allah ki shirya mu wuce sai ki karasa school sai ki karasa a school Bilkis tace ya na ga mama dama assignment din Dr. G da ya bamu ne kin san shi ba shi da mutunci wallahi Minal ta yi dariya ta ce ai na ga alama da muka dawo sai haɗe zuba kike hararar da Bilkis ta yi tana wucewa bedroom ba ta yi magana ba yayin da Minal da ke ci gaba da yi mata dariya dan ta san Bilkis akan karatun nan yanzu sai ta rikice ta sa abin a ta sosai kuma ba laifi tana da kwanyar tana da kwanyar kai kusan duk ita ce best student a part ɗinsu. Bilkis da Minal cikakkun 'yan mata kenan masu matukar ji da kansu Kowacce ta ciko ta yi bulbul masha Allah. Har dai Bilkis wacce idan ka santa a da, ka ganta a yanzu ba za ka taɓa gane ta ba. Bare ka ce ita ce ta yi wani irin kyau na ban mamaki. Ta cika up and down ta chip chip. abin da ba a magana domin komai ya ji tsaf-tsaf. Izuwa yanzu suna da shekaru ashirin da biyu. A shekararsu ta uku kenan a university duk tsawon wannan lokacin har kawo yanzu Bilkis ba su taɓa haɗuwa da Yarima Yasir ba. Ita ta mamanta da batunsa, sai addu'a lokaci mai tsawo sai sai a dau lokaci mai tsawo kafin ta tuna ashe akwai igiyar aurensa a kanta a duk lokacin da hakan ya faɗo mata sai ta ja tsaki takaici ya kama ta musamman ma da ta gaya ma samari musamman ma da ta ga da yawan samari na son kulata ita kuma tana ɗauke musu kai ko banza da a ce babu igiyarsa a kanta ba za ta rasa saurayin da za ta yi ba za ta rasa saurayin da za ta yi ba amma dalilin wannan dole ta yi taka tsantsan domin gujewa fushin ubangiji ko da yake kusan shekara hudu ai ya ci a ce ma auren ya wargaje gaskiya idan ta samu lokaci za ta tada maganar musamman ma idan sun je auren su haima da ta ji suna maganar za su je Najeriya kwanan nan ta san dai dole yayanta zai kasance a wajen a wannan lokacin za ta yi masa maganar warware igiyarsa idan ya musa za ta kawo masa hujjarta dan ba za ta yadda ta yi ta yawo da nauyinsa a kanta ba domin ita da wanda bai da aure ma marabarsa kaɗan ne wannan shine tunanin Bilkis a koda yaushe har ma ta fi sauran zakuwar zuwa bikin su Haima wanda za a yi nan da wata biyar mai zuwa nan gaba anti Zinat na falo suka yi mata sallama za su tafi kallon su tayi a tsanake fuskar ta a sake tace ku kula da hanya please Allah ya tsare insha Allahu suka amsa mata da hakan a tare Minal ce ta yi saurin shigewa gefen direba tana yi wa Bilkis tariya tace yau ke ce da driving bata fuska Bilkis ta yi tana miƙo mata ke ɗin. motar ta ce don Allah ki akwai abin da zan duba ne a hanya muna da teks. Minal ta ce ba wannan nan kullum a bincike kike kamar wata lauya ko onkul yarima ma iyakaci kenan ya tsina fuska Bilkis ta yi domin ta fahimci wanda take nufi yarima Yasir onkul ne a wajen Minal din zagawa sai din direba ta yi bata sake magana ba kawai ta fara yin driving a hankali daga nan suka fice daga gidan saura two weeks mu fara exam an an yi timetable ma minal ta furta hakan tana zaro takardunta tana zaro takardunta bilkis ta ce eh shi yasa tun last week ake ta faman yin text duk na gaji wallahi minal ta ce ai abin naku wahala ne da shi dan ma ke kika zabar wa kanki hakan sai da na ce ki dauki course mai sauki kika ki gashi sai wahala kike sha murmushi bilkis ta yi lokacin da ta karya kan motar kan titin da zai kai su school din su tace kuma kina jin dadin shi ba kuma ina jin daɗin shi ba a hakan Minal ta furta tana zaro mata ido Bilkis ta ɗanyi dariya kawai tana gyaɗa kai Minal ta ce to sannunku ni kan ba zan iya wannan wahalar ba da wannan hirar suka isa cikin skul ɗinsu, suna zuwa kowa ya nufi nasa hall ɗin da zai je Allah sarki wannan kenan can ko kasar London Prince Yasir Abdullahi cikakken loya mai ji da kansa wanda da yawa ake kaunar aikinsa a babbar kotun ta fadin ƙasar. Yarima Yasir ya kara cika mutuminsa da kimarsa ta ƙaru. Idan ka ga yadda yake kyamar zina sai ka yi mamaki, sai ka ɗauka ba wannan Yarima Yasir ɗin bane da ke neman matan banza, domin ya ɗauke kafa tsaf daga wannan harkar. Zamansu da Safina da yi gashi nan ne, wata ran ta fari, wata ran baki. Idan kaga kusanci a tsakanin Safina, idan kaga ya kusanci Safina a yanzu, to ko ya kai kololuwa ne na bukatar haka sukan yi wata biyu ma bai neme ta ba ko da ita ce ta neme shi idan bai yi niyya ba ba zai kula ta ba ba wai ba komai yasa yake yin hakan ba sai dan kawai tun ranar da ya gane ta zubar da mutuncinta tun a waje ta fice masa a rai gabaki daya yanda ka san yana tare da namiji haka yake ji baya jin muradi ko sha'awar ta tattare da shi sai dai wani lokacin yakan tausaya mata idan ya tana baya cewar idan ya tuna baya cewar shi ma ya lalata wasu matan shi yasa Allah ya jarabce shi da samun mata irinsa sai ya daga mata kafa a koda yaushe bai da aiki sai shan lemun tsami ko abinci zai ci sai ya matsa lemun tsami akan ganyensa ya yi kwanciya da lemun tsami tamkar tip da taya saboda shi din ya kasance ɗaya daga cikin mazan da Allah ya ba su cikakkiyar lafiyar mazantaka yana kokarin sanya kansa busy domin ya kaucewa duk abin da zai hada shi da Safina sai idan ya gaza rikewa hakan ne zai sallama ba dan ya so ba wayarsa ce ta yi rinkin a nutse ya sa hannu ya ɗauka yana karawa a kunne yaya daga ɗayan bangaren aka furta hakan yes Suhaima ya furta hakan a nutse Suhaima ta ce har sai yaushe zaka dawo gida ne yaya this is the last time da zan sanar da ke ki daina min wannan maganar ya furta hakan cikin faɗa-faɗa. fada kai hakuri ta furta hakan bakinta na rawa kamar za ta yi kuka rintsa idanunsa yayi yana jin wani irin bacin rai na ziyartar shi take ya katsa wayar da sauri yana ajiyewa a gefe ya jingina da kujera shekara ɗaya kenan da faruwar hakan a lokacin da ya koma gida ya tarar da mai martaba ya samu lafiya har yana iya yin komai da kansa sai dai abin da ya bashi mamaki bai wuce yanda da kansa ya ɗaura zid a akan karagar mulkin masarautar manaras ba yanda abin ya kasance da yammacin ranar alhamis ya dara a najeriya lokacin shekarar su uku rabansa da gida kenan tashi guda kawai ya ji ba abin da yake so sama da ya je kasarsa kasar mahaifarsa kamar yanda kamar wanda ake yi wa rinjaye amin kamar wanda ake yi wa kiranye safina bata san da tafiyarsa ba sai labari ta ji a wajen bafade musa sai yayi sai wa kowa zuwan bazata ko da ya shiga masarautar ummi suhaiman nasir duk ba su tsammaci ganinsa ba duk da a lokacin baya an sha kiransa ya dawo ya nuna san ba zai dawo ba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 amma ɗayar zuciyar na tausarsa game da lafiyar jikinsa ita tafi komai furzar da iska yayi yana mazewa har da haɗe rai don baya son a raina shi ya fara yi wa Dr. Zaid bayanin abin da ke damunsa. Shiru Dr. Zaid yi yana sauraron duk abin da yake faɗa har ya gama bai ce ofan ba. Sauke ajiyar zuciya yana gyara tsayuwar glas ɗinsa kafin ya fara magana a natse. Ya ce na fahimci wannan rashin lafiyar taka ba ta hospital ba ce Prince